الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana wannan sallar da muka yi yanzu sanya mana ita cikin mizanin kyawawan ayyukanmu na alkhairi safiyar wannan alhamis da muka shiga a yau Allah ubangiji ya sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yini ya kare mu daga dukkan sharrin da yake shi Allahumma amin da dan Allah zamu tashi a tafi na 209 a ƙarƙashin wato tsarkake wajen sallah mahallin da za a yi sallah gurbin da za a yi sallah ana fatawai ne akan tsarkin wajen da hukunce-hukuncen wajen za mu tashi a fatawa ta ƙarshe can ƙasa na shafi, wannan mai fatawar mace ce ake fatawa a game da ita ko kuma ita ce ta yi fatawan ta ce akramakallahu imra'atun mace ce fi gurfatin wahidatin iya wa ifluha tana zama a ɗaki guda ɗaya da yaranta jaririnta yaro wa ya min at-tifli min al-ghurfati mithlu yaron yana yawan fitsari a wannan ɗakin kuma ɗakin matsatse ne kwarai da gaske wa ghairihi alladhi yunajjisu ba'da al-ghurfa yana fitsari da waɗansu abubuwa dai da suke sa ɗakin dai ya najasantu ya to ya akwai najasa wa hiya tusalli fi ba'd min al-ghurfati wa ala hasiri ita kuma tana salla na darenta sallolinta a gefe can a wani bangare na ɗakin duk da yake matsatse ne kuma yaron yana yawan fitsari a ciki ɗakin yakan ɗauki warin fitsarin gaba ɗaya amma ita in ta tashi sallanta tana makalewa a gefe ɗaya can ta inda ba yaron ba ne ta inda ba wajen da yaron ke fitsari ba ta sa taburma ta shimfiɗa taburmanta hal ya juzu laha an tusalli fi hadhihi al hasba ma zakarat shin ya dace ta yi sallah a wannan ɗakin kamar yadda ta ambata anna ba'dan min al-ghurfati laysa tahiran duk da cewa wani bangare na ɗakin matsatse ne amma ta can bangaren inda yaron ke fitsari nan ne ke najasa nan kuma inda take dan makalewan babu najasa amma warin fitsarin yana gume ɗakin duka da yake karami ne ah, anna ba'dan min al-ghurfati laysa tahiran li dhiqil mahalli ah, saboda kuncin ɗakin ah, matsin da ɗakin ke da shi hal ya juzu amla in ya dace ta rika sallolinta a ciki ko a'a wa idza qad hadatha minha wa sallat fil ghurfati idan kuma da eh, eh, sallolin da ta shayi a cikin daki allati zakarata sabiqan adatan al ghayru tahiratin min jihati at-tifli shin wannan ɓangaren da yaron ke fitsari duk da cewa fitsarin baya kawowa inda take matsalewa ta yi sallah a maɗaki yana gumewa da ware shin wannan yana shafan sallanta gaba ɗaya mal ilmi annaha tusalli ala hasiratin tahiratin duk da cewa tana shimfiɗa taburmanta mai tsafta mai tsarki ta yi sallah a kai ma za alaiha an tafi akramaka Allahu me ya ba wannan macin yi? me ya hau kanta afiduna ku amfanar da mu jazakumullahu khairal jaza Allah saka muku da mafificin sakayya wa nas'alullaha an yazidakum nuran karamakallahu muna roƙon muku Allah ya ƙara muku haske wa ilman da ilimi wa an na jami'an kuma Allah ya datar da mu gaba ɗayan mu mu da ku bima fihi alkhairu ga duk wani abin da yake alkhairi malamai suka ce yustaratu lis-salati at-tahara asali dai kowa ya sani sharadi ne da kowace sallah wato at-tahara ayi ta cikin ɗahara. filbadani jikin mutu ya zaman to tsarkatacce tsaftatacce wa tsaubi tufan da mutum ke sawa ya yi tsalla da ita ita ma ta zaman to tsaftatacciya tsarkatacciya wal makanu haka nan inda mutum zai tsaya ya yi tsalla waɗannan wurare guda uku dole ne ga mai tsalla jikin mai tsalla tufafin mai tsalla inda mai tsalla zai yi tsallan duka su zaman to tsarkakakku wattislu idza fi makani idan yaro jariri ya yi fitsari a waje wa wubi ala hadal makani hafirun tsahirun aka sanya taburma tsarkakakkiya tsaftatakkiya, a wannan wajen wa nahawihi da makamantansu wa tsalla alaihi akai fassala su fassalatu sahihatin tsalla ta inganta matukan ba wai ga fitsarin ana ganin shi ruwa ruwa yanda in an sa taburman zai yi naso ya rika fitowa a dama an goge an share amma an sa taburma a kai. wannan babu komai tun da taburma tsaftatacciya ta danna wajen ta danne wajen babu wata matsala to wannan su ne fatawanmu na yau sai wannan fatawarmu ta biyun kamar tana da tsawo ko amma ga ta kamar haka asalatu fil amakinin manhiyi anha yin salla a wuraren da aka hana yin salla a wuraren da aka hana mai tambaya na ce alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulih muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'd faqad ittala'at al-lajnatu ad daimah lil-buhuth al ilmiyah wal-ifta' ala al-istifta' wannan komiti na dindindin wanda yake bincike akan ilmuka na shari'a da bada fatawa ta karanta wata fatawa da aka gabatar lisamahatin ra'isul am ga mai alfarma shugaba na ƙoli min mudirin ami shu'unin idariya bi wazarati tijara wanda yake shine shugaba gaba ɗaya na ministry na kasuwanci ministry of commerce kenan almahalu min samahati wanda aka tura tambayar mai lamba kaza kaza a shekara ta kaza kaza 1400 kenan 1400 yau muna 1447 shekara 47 kenan wa nasuhu ga abinda tambayar ta kunsa A awaddu ihaqatakum ina son in sanar da fadilatakum alfarman ku ya ku malan ilman anna hadhihi alwizara ta wannan ministry ma'aikata din nan قد انتهت منذ بضعة شهور من إنشاء مسجد wato ta gama gina masallacinta tun 'yan watannin baya da suka wuce binna mabnal wizarati fi riyab a'ani daga cikin gine-ginen wannan ma'aikatar a riyab a'ani wizarati tijara abinda nake nufi wato ma'aikatar kula da harkokin kasuwanci litamkinin muwazzafina min ada'i salati fihi domin wato bawa ma'aikata dama yin sallah a ciki an gina masallaci mai kyau a wannan ministry ɗin. wa yaqau hadha al-masjid fi ad min mabna wizara wato wannan masallacin an gina shi akwai gidan ƙasa underground underground wato a masallacin wanda ga masallaci in an shiga amma za a gangara ƙasa a je a yi alwala da bayan gida koma da komai wata tawo a ƙarƙashin wannan masallacin underground din nan ginin da aka yi na ƙasa akwai makatibul muwazzafin akwai ofisoshin ma'aikata wa duri miyahin hammam da wajen zagayawa da wuraren wanka tasa mu'akhiratil masjid a ƙarƙashin a ƙasa amma ta ƙarshe ƙarshen masallacin وقد ذكر بعض موظف الوزارة أن الصلاة لا تجوز في جزء المسجد الواقع فوق سطح دور المياه waɗansu sun yi ta tattauna cewa tun da masallacin akwai underground toilet da wuraren wanka a ƙasan idan aka yi kuma a fito sai a zo a yi sallah a sama wai hakan bai dace ba tun da akwai wuraren zagayawa a ƙasa kamar ana sallah ne a kansu haka kamar sallah ne ake a kansu bi hujjati wujudi nassi shar'iyyin hujjansu shine akwai nassi na shari'a ma'anahu adamu jawazi wanda nassin yana nuna cewa rashin halarcin yin sallah fi ardiyatil hammam daidai inda masallacin ke rufewa inda toilet din suke daidai wannan wajen bai dace a rika ba a rika sallah ba ina fata an gane ko abinda suke faɗa kenan fa anna hunaka man yana anna hadha al-hukma yansahibu ala sathi al-hammam bi'tibarihi juz'an min bina'ihi wadansu kuma suna ganin wannan hukuncin babu wata matsala eh tunda toilet din sama din akwai daki masallacin a saman shi yake can karkashin shi ne toilet din suke wa nazaran li ahammiyati hadha al-mawdu' ganin muhimmancin wannan al'amarin faƙad a istifta'akum muka ga lalle yana da muhimmanci mu aika muku fatawa a fi zalika game da haka ma ihatatikum ilman bi annal al-masafata bayna ardiyati hammami wa saqafihi salafatu amtari duk da cewa tsakanin inda toilet suke a can ƙasa da inda eh, dakin aka yi shi ya kai mita uku ya kai mita uku wa anna samakata sabba al almusallaha al-musallaha allati takunu saqfu hiya 15 e, centimeter wato kuma kaurin dakin da aka yi din da aka zuba irin wannan konkare din nan da rodi da aka gina aka zuzzuba kaurin shi ya kai sentimita goma sha biyar yali zalika balaqatun bi samakati khamsata asharata mita centimeter sannan kuma da aka zo aka yi wannan sannan an zo kuma aka daɗa yin siminti aka zo aka yi fenti sai aka yi shimfiɗa kaurin simintin da fentin kuma ya kai santimita goma wa anna ardiyatal masjidil mafrushati bi kamiliha bi basatatin sannan shimfiɗan masallacin an sa wato kafin masu kaurin gaske wato akwai tazara dai tsakanin inda ake sallah da can kasa inda toilet din suke eh arju ifadatana an hukumin shari'i muna son ku ba mu fatawa game da hukuncin shari'a a takaicin dai tambayan ne hukuncin a gina masallaci can underground din kuma toilet ne wajen kama ruwa ya dace a yi sallah a sama duk da cewa ƙarƙashin can toilet ne Shi ne tambaya kawai in simple form malamai suka ce idan kanal alwaqi'u kama zakarta idan lallai yanda ka faɗa haka ne jaza an yusalli ala safi dawratil miyah almaskur ya halatta ayi sallah akan menene masallacin da can karkashin shi toilet ne tunda an yi dakin an yi komai an yi shimfiɗa babu wani abu ba wai direct bane akan toilet ɗin ake cikin su aka yi sallah din Hmm? ya halatta ayi sallah wala haraja babu wani laifi insha Allah wala karahiyata babu wani hani da shari'a ta fi zalika li'anna as-saqa la yattabi'u al-asla fi misli hada domin shi wannan eh, shi dakin din inda aka yi ba wai akan toilet din bane ba nan toilet din suke ba toilet din suna can kasa a karkashin masallacin saboda haka babu wata matsala wa hadha huwa sahihu min qawlai al-ulama fi hadhihi al-mas'ala wannan ita ce fatawa mafi inganci a cikin maganganun malamai kama sarraha bidhalika abu muhammad ibn qudamah al-maqdisi radiyallahu rahimahullahu fi kitabihi al-mughni kama yanda ibn qudama yayi bayani dalla dalla a cikin littafin shi wanda ake kira al-mughni wannan ita ce fatawar kenan babu laifi a yi masallaci saboda karancin waje a yi toilet a can kasansu a shiga a gangara a yi alwala a zaga domin su ai can ƙasa abin nan ɗin ke gangarawa ba wai sama yake ba sannan idan har mutum zai shimfiɗa taburma mai kauri a kan fitsarin da baya fitowa ko wata najasa ya shimfiɗa taburma ya yi sallah kaga najasan tana manne da taburman amma da yake saman taburma inda ake sallah tsaftatacce ne to ina kuma ga dakin da aka yi toilet din suna can kasa ai akwai tazara saboda haka babu wata matsala da izinin Allah subhanahu ta'ala wannan ita ce fatawar mu ta yau da fatan Allah ubangiji ya sada mu da dukkan alkhairinsa da rahamansa da arzikinsa ya kare mu daga dukkan shar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa